ثم اعلموا عباد الله أننا في أيام مباركة في أيام التشريق سماها النبي صلى الله عليه وسلم أو وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أيام أكل وشرب وذكر الله إنها أيام مباركة من بركة هذا الدين من شعائر هذا الدين اسمعوا هذه الآيات المباركة من سورة عظيمة سورة الحج وغيرها من الآيات حتى تعلم أيها المسلم أن في ديننا بركة وأننا نستفيد من هذه الآيات المباركة دروسا عظيمة من أهمها الإخلاص لله تبارك وتعالى ومن أهمها الإحسان إلى الناس ومن ثم إطعام الفقراء والبؤساء والمساكين ففيها من الخيرات والبركات ما الله به عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى <clears throat> وإذ بوأنا مكان البيت وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل دامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا نفسهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها سواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمؤتر كذلك سخرها لكم لعلكم تشكرون كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين ويقول ربنا تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ويقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر أيها المسلمون عباد الله في هذه الآيات المباركات وهذه السورة المباركة أمر ربنا تبارك وتعالى بالنسك والنهر والذبح له سبحانه عز وجل وإخلاص العبادة له والإحسان إلى الناس وأن ما كان لله بقى وما كان لغير الله يضمحل ولا يذهب إلى أي مكان إلى يوم القيامة والله تبارك وتعالى يحب المحسنين يحب المخلصين يحب الذين يعملون لله عز وجل نعم في سلف هذه الأمة من تدركه هذه الأيام المباركة وهو في غير وطنه فيشتري من بهيمة الأنعام فيذبح أو ينهر فلا يأكل ولا يشرب منه شيء بل يتصدق به ويظهر إنما يريد ما عند الله تقربا إلى الله عز وجل بإنهار الدم يقول تصدقوا وكلوا فإنه يريد الأجر فقط من الله جل في علاه إخوة الإسلام إن من الناس بل كثير من الناس لم يستطيعوا بفقرهم وعدم سعة وعدم السعة لم يسبحوا ولم ينهروا بل ما أكلوا من هذه الأضحية لكن بعض الناس بارك الله عز وجل في حياتهم أعطاهم الله ووسع لهم وعندهم السعة تصدقوا وأعطوا الفقراء فجزاهم الله خيرا هذا أمر من الله عز وجل بقوله وأطئم البائس الفقير وأطئم القانع والمؤتر هذه كلها من بركات هذه الأيام المباركة قد تجد من كان لا يأكل لها سنة كاملة بأكملها ورمتها لكن يأتي هذه الأيام فيأكل من لحوم هذه الأضحية هذا من بركة الله عز وجل وهذه الأذهية سماها الله تبارك وتعالى شعيرا من شعائر هذا الدين اللهم إنا نسألك الشكر على هذه النعمة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة ألا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم bayan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da salati da sallama da fiyayyen halitta shugabanmu annabinmu fiyayyenmu salawatullahi wa salamu alai da mutanen gidansa da matayinsa da sahabbanta, da sauran waɗanda suka biyo su da kyautatawa daga nan har zuwa ranar tashin alkiya ‘yan uwa masu albarka wasiyar mu baki ne gare mu da jin tsoron Allah ta wata ala, ta'ala nan mu sani ba mu gushe ba muna cikin yini daga cikin yini guda uku masu albarka yinin da ake yin yanka a cikinsu yinin da annabi ya siffanta su sallallahu alaihi wa alihi wasallam da cewa ayyamu aslin wa shurbin wa zikrillah kwanaki ne na fi da sha da ambatan Allah ayyamu aslin wa shurbin wa zikrillah kwanaki ne na a sha a ambata Allah kadiba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam malamai suka ce bai ma halarta mutum ya azumi a cikin waɗannan kwanaki guda uku ba ko yini guda uku ba tun daga ranar sallah zuwa yini guda biyu bayan sallah kwanaki ne da ake yin yanka a cikin sai dai wanda ya halarta ya azumi a cikin wanda bai samu damar yin hadaya ba kuma ya je aikin Ga gashi ya yi tsirani ko ya yi tamattu'i faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj famattai tsara min alhaji duk wanda ya haɗa aikin haji da umara ko tamaddi yayi yayi yayi yayi umara yazo yayi aikin haji a waɗannan kwanaki to dole ya hadaya shi ne ya sai dabbar ya ba da ita hadaya ga talakawan harami abinda aka fi so ku yanka rakumi idan da dama domin shugaba sallallahu alaihi wasallam rakuma ɗari yanka salawatullahi wa salamu alai saboda Allah za a baiwa saboda na Allah ne raƙumi ɗari ya yanka ya yanka talatin da hannunsa mai albarka salawatullahi wa salamu alai ya wakilta sai da na ya yanka masa guda saba'in ya ya ali ka kula a gama yanka su da fede su mahaucin ka biya shi da kuɗi kar a biya shi da nama ya ce na hannu nufi shi min indina mu za mu biya shi daga aljihun sai dai idan kai ka ga dama kai mata sadaka ko ka ba shi kyauta babu laifi sannan annabi ya da kayan da suka ɗauko rakuman da fatunsu da namansu duk kai sadaka sallallahu alaihi wa sallam annabi ya sa aka yanko masa wani abu daga ciki ya ci wannan shine yadda manzon Allah ya yi hadiyarsa sallallahu alaihi wa sallam idan ba za ka yi da raƙumi ba ka yi da saniya an fi son manya-manyan dabbobi idan ba za ka iya ba sai ka yi da ƙananan dabbobi a da'an walma'as wato fararensu da jajayensu ko bakakin tumaki da raguna ko awaki da ainihin wato taure da sauran ya'yan uwa a cikin waɗannan kwanaki masu albarka akwai albarka mai ɗimbin yawa da ubangiji yake bayyanawa na daga albarkar addinin albarkar musuluncinmu, albarkar wannan addini da Allah ta'ala ya mana baiwa akwai abubuwa masu girma manya-manya waɗanda waɗansu ayoyi na alkur'ani cikin suratul hajj suka shiryar da mu zuwa gari da kuma suratul kautsar inda Allah ta'ala ya bayani akan falalar yin aiki don Allah da falalar yin yankan da ma'anashi da mai ake so a yi da kuma nuna cewa yin yankan nan da su kansu dabbobin sha'ira ce alama ta daga alamomin addinin musulunci sannan waɗannan dabbobin Allah ne ya azurta musu ba shi da amfani zuwa gare su bai bukatar su amfanin namu ne mu yake so mu ci mu yi sadaka mu nemi kusancin Allah ta hanyar zubar da jinin su domin Allah ya mana gafara domin Allah ya yabe mu domin Allah yana so mu gode masa da irin baiwa da mana ya yan uwa duk mutumin da zai yi yanka ya nufi Allah asalin yankan kansa wanda ya fara yankan annabi Ibrahim Allah ya nufa da ya nufa Allah sai Allah bai manta da tarihin wannan yankan ba ya bar abin shi ne ake raya shi daga nan har ran da Allah zai nade kasa annabi ya zo ya sace mene ta wannan sunna ya yanka kamar da ana yace annabi ya yanka a matsayin layya manya manyan raguna guda biyu haini a ƙaranai ne. masu nama masu girma masu ƙaho annabi da yawa Allah ruwa ba da ya tashi yin laye sai da ya samu manya-manya masu girma sannan ya yanka ya ce wannan na yanka don na da iyalaina wannan na yanka ga al'umma ta ma ga duk wanda Allah bai ba shi iko ba sallallahu alaihi wasallam duk abin da annabi zai ba wa Allah to za ka gani sai ya kura malibi saboda Allah za a bawa ba a yi da ainihin wato kafin zuru ake cewa ko ƙasa-ƙasa sau da ka kashe kudin gangana da hali ka wa Allah abu mai kyau a tarihin kabila da habila abinda ya sa Allah ya kafi ibadar kanin kenan habila da ake faɗin ya ɗauko ƙatar rago ya zai wa Allah ya ce sun da Allah za a bewa a samu ƙatar rago wanda ya fi kowanne a bewa Allah ta ba. ya yan uwan Allah ya ce kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la da sai sallan nan fa da muke yi da wannan yanka da kaga muna yi da rayuwar ma ka tokan da mutuwar ma tuffa mallakar Allah ce lillahi aka ce ko dai lamul mulki ce mallakar Allah ce sai da da mu ko kuma a'a ibada sai da ake yin ta lillahi rabbil alamin ga Allah shi kadai tilo ba a yi wa kowa wal inna salati wa nufi wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la ba shi da abokin tarayya a cikin waɗannan ibadoji da haka aka umarce ni kuma ni ne farkon wanda zai fara miƙa wuya a cikin irin waɗannan ibadoji ana cewa annabi ya faɗa haka sallallahu alaihi wasallam ya yan uwa Allah madaukacin sarki ya nuna cewa waɗannan ibada da kaji ana yi to ibada ce mai muhimmanci kada mutum ya ƙi mutum ya amfani da waɗannan dama a waɗannan kwanaki ya yanka ko yau din da lokaci bai ƙure ba Allah ya kira su da suna ayyamun ma'alumat da ya kira mutane zuwa ga aikin haji yace wa idba wa ana li ibrahima makanal baiti Allah tushrik bi shay'a وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل دامير يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم إبراهيم كي كرا كقل كرا كتي متاني سزو سهلنشي أبن دزي أمفاني ليشهدوا منافع لهم abin da zai amfane su ba abin da ni zai amfane ni ba in ubangiji Wayar yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ta ambata Allah a cikin waɗannan kwanaki sanannu ƙwaya uku ayyamu tashrik ayyamu akalin wa shurbin wa zikrillahi azza a bisa abisa alama hun su gode wa Allah ta ambata Allah A abin da Allah din ya azurta su min bahimatil an'am na daga waɗannan dabbobi na ni'ima al ibulu wal baqaru wal da'al wal ma'az su ne waɗannan dabbobi da ubangiji ta ala ya ba sannan ubangiji ya ce su gode masa su tuna yadda ubangiji ya yi musu irin wannan baiwa sannan Allah ya ce idan kun yanka ɗin ku tuna da talakawa wa at'imul alba'isa faqir alba'isa alfaqir wanda yake cikin tsanani wanda yake cikin damuwa wanda ba zai gana mun ma tsawon shekara wani ba zai gani ba Allah ya siyar da ku ba su kowace al'umma fa Allah ya ce wa kulli ummatin man mansakan li yadhkuru Allahi ala ma razaqahum min al anam kowace al'umma sai da Allah ya sa musu suna da irin wannan mansa wato irin wannan ibada ta yanka mu kuma Allah ya sababa mana ga sababinta annabi Ibrahim ne yazo zai yanka ɗansa Allah ya fanshe shi wa fadainahu bi dhifin azim muka fanshe shi da wani abin yanka mai girma sau da aka kada mutum ya yi rowa walbudina Allah ya ce waɗannan ababen yanka na raƙuma da shanu su ne budina wato badana budin ja'alna halakku min sha'airillah suna daga alamomin bautar Allah min sha'airillah lakum ha khair kuna da alkhairi da yawa a cikin ta fadhkuru ismallahi alaiha sawab in an tashi yanka su a tsaye za a yanka su a daure kafa guda ɗaya. fa idza wajabat su soke su ake fa'iza wajabat ha, in sun faɗi ta ɓangarensu. su fakulu minha wa yi qani'a a walmutan. akwai wanda yana da kana'a yana da wadatar zuci ba sai ya zo ya tambaya ba a tuna da shi akai mishi akwai wanda kuma zai zo gurin da ake yankan ko bai tambaya ba Allah ya ce tun da ya zo lallai akwai alamun yana so ne a yanki nama kato a baki ya salam alqani wal mu'tal kazalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun Allah ya ce haka muka hore muku ainihin dabbobi don ku gode wa Allah sannan ku sani lan yanala laha luhumuha wala dima'uha ba fa jinin ko naman ne zai je gurin Allah ba zai samu Allah ba walakin yanaluhu taqwa minkum tsoron Allah da ke cikin zuciya waye yayi dan Allah shine zai je gurin Allah tabaraka wa ta'ala da aka san da za ka je ka sai dabban ka tuna cewa ga waɗannan ayoyi ga waɗannan hadisai ina so in yi koyi da annabawan Allah ina so Allah ya yadda ka ga abin da za ka baiwa Allah ka ce ba jinin Allah yake so ba ba naman ba ina so in fitar da kuɗi in je in sai dabba da zan kusanta Allah da ita in taimaki talakawa in taimaki wanda ba zai iya saya ba wallahi akwai waɗanda tsawon shekarar nan wani ba zai ci nama ba sai a irin waɗannan albarkar waɗannan kwanaki akwai wani bawan Allah Allah ya saka mishi da alkhairi wallahi shanu ya yanka ya kira mai ya kasa su ya ce marayu kawai yake so a bawa Allah ubangiji ka saka mishi da alkhairi ya bayar da kaso ni kaina sai dai bani kaso gida arba'in manya-manya ya ce duk inda marayu suke wallahi da kasar zamanin sahafai ya kuma gabaci daya ba ne kada ya jira ba da sauran yan uwa aka rarraba musu duk inda marayu suke wallahi har guraren da naje har unguwa uku sai da naje in naji labarin marayu sai da naje na kai musu wasu in kaga wallahi akwai da ta zubar da hawaye ta ce malam dama za mu tunama wasu har mu kawo kuɗi mu ba su mu ce ga ɗan kuɗin albasa da sauransu irin waɗannan mutane ba su da yawa cikin al'umma marayu Sau da aka babba su gida-gida duk wanda muka san marayu ne a unguwar mu haka na rika tambaya suwaye marayun da muka sani suwaye waɗanda ba mu san su ba wallahi kuma nama ne ba ƙarni ba wanda in saya za ka yi naira dubu ashirin ba za ta saya maka wannan naman ba ina irin wayannan al'umma ina irin wayannan mutane a cikinmu akwai daga cikin magabata wani zai tsinci kansa ma ba a garinsa ba zai tsinci kansa a wani wuri ga shi yau ranar layya bai samu yana gida ba zai shiga kasuwa ya ce dulloni alastok ku nuna min kasuwa ya sayi dabba kasuwa ko raƙumi ko saniya sai yanka ya ce alhamdulillah jinin ke so in zubar ya kusanta Allah sai ce ga shi nan a raba mabukata ya hau ya ci gaba da tafiyarsa amma wasu daga cikin mutane za a ga sun ajiye nama a cikin firiji wani zai wata uku marowaci bakhil hindi Allah ka raba mu da rawa wai har faɗa shi ni nama na yi watan sa uku a firiji a baka yi kokari ba baka yi kokari ba Maza Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran da ya yanka yace duk a bayan ya dawo gida aka ce saura karfata daya yace ki ce nama yana nan babu karfata daya Aisha ai wanda muka bayar shine namu wanda kika je ba shine namu ba wallahi wannan ba Allah Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya ƙara arzikinsa Allah ya sa masa albarka a cikin dukiyarsa ubangiji Allah ya kyautata bayinsa ya yan uwa dole ne mu zama muna koyi da magabata muna koyi da magabata waɗannan ayoyi idan ka ji su kai su kai kai ta kai ta dabburi da su wallahi za ka ga ibada sai ba wai ana nufin kawai dan ka yanka ka boye a gida ba a wayi baya cin nama a wata ɗaya wata biyu in samu in taimake shi kai da kake da kuɗi gobe ma za ka yi sayan abin da kake so kana sayan watakila nama ko da yaushe menene a cikin naman sallah watakila ma ya sababa maka ciwon ciki ya sababa maka zuwa asibiti ka ce duk a bayan duk inda mabukata suke ba na so komai ya rage Shi ne alkhairinka ne karuwarka ne kuma sababin wato da zai sa ladan kai sake nufuwa a gurin Allah a wa domin Allah ne ke cewa wa at'imul qani wal mu'tar wa at'imul a isar fakir su ciyar da talakawa mabukata waɗanda ba su da ikon yin kawo sau da aka daga cikin fa'idodin da za mu ƙari da suke nan a cikin waɗannan ayoyi masu albarka waɗanda suke shirya da mu dangane da ciyarwa da bayarwa wanda nake so al'ummar mu ko irin waɗannan abubuwa sa'annan annabi ya shirar su da suna kame da waɗannan ayoyi suka faɗa kwanaki ne na ambatan Allah kwanaki ne na tunawa da Allah ba ambata Allah ambatan Allah akwai mutlaq akwai muqayyad a yawaita ambatan Allah kai tsaye a cikin waɗannan kwanaki sannan idan an yi sallar farilla an sunnanta ana so ma a ɗaga murya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd mutum ya maimaita a sallar su Imam Malik a mazhabar Malikiya suka ce za a ci gaba da yi a bayan sallah kowace ta farilla har zuwa sallar asuba ta yau kenan da za mu je gobe a mazhabin Imam Malik a mazhabin Imam Ahmad daga yau na shi kenan domin magariba rana ta riga ta faɗi Sheikh Usaimin ya ce wal yawmu yantahi bi ghurubi shams rana tana karewa ne idan wato yini na karewa idan rana ta faɗi idan rana ta faɗi yau to an gama ayyamu shari. ma'ana daga la'asar ta yau sai mutum ya dakatar da daga sauki din a bayan kowace sallah ta farilla sai idan Allah ya kai mu shekara mai zuwa to da kuma yawaita ambatan Allah kada mutane su shagala kada su aikata abubuwan da ubangiji ta'ala ya haramta musu a cikin lamarin wannan addini da sunan murna da sunan bikin sallah mata sun shigar da bata dace ba a rika zuwa guraren da bai dace ba yaran waɗanda ainihin suka koyi shaye-shaye yau ranaku ne na shaye-shaye da sauransu wannan duk ba godiyar Allah ba kuma wannan zai iya sabbaba ni'imar da Allah yau mutum ma ya kwace ta baki da da haka waɗannan ayoyi sun shiryar da mu dangane da yadda za mu yi mu'amala da waɗannan kwanaki sannan akwai ƴan uwa da suka tafi aikin hajji domin su je da farilla su je su ba da farali su ma suna cikin kwanakin waɗannan kwanakin zaman mina babu abin da ake amina a irin waɗannan kwanaki guda uku idan ranar sallah ranar goma ga wata an ji an yi jifa na ranar sallah za a jefi jefan shaidan ba na ɗaya ba ba na biyu ba na ƙarshe sannan mutum ya zo ya yanka sannan ya daga nan zai iya sa kayan gida ya yi duk abin da aka haramta mishi na sa turare da yanke farfe da sauransu sai dai abu ɗaya shine in yana tare da iyalinsa har sai ya je maka ya yi ɗawafi ɗawafin da ake kira ɗawafin ifada ɗawafi na ranar sallah idan ya je wannan ɗawafi ya dawo mina to an halatta masa komai da komai da aka haramta masa kafin ya shiga aikin hajji sannan wace gari ranar sha ɗaya da ranar sha biyu da yau kenan ba abin da ya rage musu illa su ta ambatan Allah su jira sai a zahar ta shiga daga nan sai su zai su yi jifa ɗaya biyu uku jifan shedan na ɗaya da na biyu da na uku mutum zai tsinci kullum tsakuwa guda ashirin da ɗaya ya zo ya jifan shaidan na farko yana ambatan Allah yana jefawa sannan ya yi addu'a in ya kauce gefe zai kala alƙibla ya addu'a sannan ya wuce gurin jifan shaidan na biyu can ma in ya gama ya koma gefe ya kala alƙibla ya addu'a idan ya gama ya je na uku a nan ba sai ya tsaya ya addu'a ba kame da annabi zai tsaya a gurin ba da abdullahi dan umar yana gamawa sai ya dawo masaukinsa a ainihin mina a ci gaba da ambatan Allah tabaraka wa ta'ala har zuwa yau din nan idan mutum ya takaita a kwana biyu shine fa man ta'ajjala fi yawmayni fala isma alai wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman taqa wanda ya jinkirta sai zuwa na kwana uku Allah ya ce babu laifi a gare shi amma ga wanda ya ji tsoron Allah amma idan mutum kuma ya tabbatar zai tafi daga rana ko yini na biyu to kar ya bari rana ta faɗi yana gurin idan rana ta faɗi kana mina dole sai ka jira washe gari zuwa yini na uku kenan sannan ka je ka yi jifan wannan ranar sannan ka tafi shi kuma jifan ba a yinsa da safe kamar da muka sha faɗa sai a jihar ka shiga duk da mun sha faɗa akwai shekarun da aka yi ta ba da fatoyi cewa a iya yin jifan da safe saboda yanayi da sauran abin da ya kamata ne kawai musamman ga sababbin alhaji kada mutum ya je da wuri saboda ana tukowa duk da an samu gyararraki da faɗaɗa abubuwa ba kamar shekarun baya ba ana magana yanzu mutum miliyan sha ɗaya ya jama'a miliyan sha ɗaya da wani abu da wajen dubu ɗari bakwai suka tsaya a filin arafa shekarun baya sai dai miliyan uku miliyan hudu miliyan shida shine jinjinawa da aka yi amma yanzu ana maganar mutum miliyan sha ɗaya ka ga ɗan adam malam mutum wallahi da kasan tsotsotsi. wannan abin yana sa duniya Magiyan Allah ba sa jin daɗi ba za su iya haɗa wannan taron ba domin in ba Allah ne ya haɗa ba ba wanda ya sai haɗa wannan taron babu launin da babu babu yaren da babu babu ɗan ƙasar da babu duk duniya kuma abin da zai baka tsoro da mamaki shine ba wani taro da za a yi a duniya na rantsi da Allah a gama shi lafiya ba rigima ba fada ba tashin hankali ko dambe tsakanin mutum biyu ba har a tashi a ciki saboda Allah ne hada taron sannan ba dan sanda ba soja mai bindiga ko ɗaya a gurin Allah ne ke sarrafa mutane da kai ba dan sanda ba ba soja ba in ka ga dan sanda ko soja sai dai a rika gaya muku ga yadda za ku yi kobi nan in ka yi kuskure a sai dan Allah alhaji gyara nan ba haka ake yi ba amma har ka je ka da ba za ka bindiga haramun ne ma rike bindiga a can annabi ya haramta rike makami sila a cikin haramin maka dan Allah in banda taro na addini Allah ne hada waye sai hada wannan taro sannan mutane kudin su suka kashe musamman mutanenmu sun ya dauki kudin miliyan takwas wani mutanenmu fulani shanu zai siyar ba shi da miliyan takwas cash ya sai da shanu ya je ya bayar ya tafi aikin hajji ko ba zai iya yanka dabba ɗaya ci ba ko ba haka amma zai zai sai da shanu ya je ya zai bauta wa Allah to da haka wannan ba karamin addini ne ba karamin kira zuwa ga Allah madaukakin sarki bane muna roƙon Allah azza wa jal ya dawo da mahajjatan mu lafiya Allah ya ba su ikon ainihin wato ba da farali lafiya waɗanda suka rasu an rasu cewa a filin aikin haji an rasu a ainihin mina an rasu a arafa za ka gaggawa waki ba wai komai ba Allah ne karɓuransu saboda kawai yana son wallahi malam ba firmutsi ba ne ba fada ba ne ba komai ba a wani saurayi ba kawai yana kwanta ma Allah ya karɓi rayuwar shi so da haka wannan ba ƙaramin nasara ba ce mutum za a tashe shi yana talbiya waɗanda suka rasu Allah ka gafarta musu wanda suka rage Allah ka dawo mana da su gida lafiya ubangiji waɗanda ba su je ba Allah ka ba mu iko mu ma mu samu dama zuwa wannan guri ya ubangiji ka hore wa kowa ubangiji Allah ka taimake mu Allah ka ba mu sa wa qumu ila salatikum yarhamkumullah Thank you.